على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين bayan haka makallatan wannan tv mai albarka da masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu darasinmu mai taken sarkaka zuciyarka yau za mu yi magana akan ɗaya daga cikin abinda. zai zama dalilin tsarkaka zuciya ne shi ne ainihin wato ɗabi'antuwa da ɗabi'u na kwarai sifantuwa da siffofi na kwarai allah subhanahu wa ta'ala dangane da manzonmu sallallahu alaihi wasallam ya yi masa shaidan cewa wa innaka la'ala khuluqin azim lalle kai ya manzon allah sallallahu alaihi wasallam kana kan ɗabi'u da halaye masu girma masanan ilimin balaga sun ce wannan jumla takaitacciya ta kunshi ma'anoni masu yawa an ƙarfafa ta da kayayyakin ƙarfafa magana har wajen hudu na farko Kasancewa wannan jumla jumla ce ta isimiya da aka sa mata wato inna aka karfafa ta da inna wa innaka sana ya ce la'ala hulkin wannan lam lam na ta'kidi azim kalman azim wannan ba a ce karim ko kathir ba aka yi amfani da kalmar azim wannan kalmar azim da kanta ta fi kai matuka ta wajen ma'ana fiye da wasu kalmomi da masu rakata ta wajen ma'ana kamar da malamai masanan ilimin ma'ani suka yi bayani abu na hudu kasancewa wannan jumla jumla ce ta ismiya domin idan ya zama fi'ili ne fi'ili yana ta'asirantuwa da zamaninsa in fi'il madi ne sai a ce lokacinsa ya wuce in mudari'i ne sai a ce yanzu ne ko kuma nan gaba amma da ya ce innaka la'ala hulkin azim lalle kai kana kan ɗabi'u masu girma ya siffanta shi ya ba da labari ne ta hanyar jumla ismiya ya nuna da cancan mashi haka ne yanzu mashi haka ne har abada abadan ma manzon allah yana kan ɗabi'u masu girma to daga nan ne muke kiran duniyar mummunai gaba ɗaya ya zama musu akwai abin koyi daga wannan samfurin ibada samfurin koyi da allah ya kawo mana manzon sallallahu alaihi wasallama allah subhanahu wa ta'ala ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju allaha wal yawmal akhir wa zakara allaha kathira laqad kana lakum lalle ya kasance a gare ku fi rasulillahi a halayen manzon Allah da tabi'unsa akwai a gare ku watun hasana kyakkyawar koyi amma wannan liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa karar kasira ba ga kowa da kowa ba ne, sai ga wanda ya kasance yana buri yana kaunar saduwa da ubangiji saduwa ta sakanta masa da aljanna to shine a duniya zai gyara ɗabi'unsa da halayensa zai gyara zuciyarsa ta zama ta dace da karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakara Allah kasira sannan ya ambaci Allah ambato mai yawa Allah ya mu na zama Allah ya mu zama haka kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala cikin suratu Ali Imran ya kira munai zuwa ga wannan aiki mai muhimmanci Allah ya ce wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin ardu samawati wal ardu uiddat lil muttaqin allazina yunfiquna fi sarra'i wad darra'i wal kazimin al ghayza wal 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wasari'u kuma ku gaggauto ila magafiratin min rabbikum zuwa ga wata gafara daga ubangijinku wa jannatin ku gaggauto zuwa ga wata aljanna da ardu ha fadinta as watu wal ardu fadin sammai ne da kasai fadin sammai ne da kasai aljanna da Allah zai ba mutum guda in yana so ya gudu da moto a ciki in yana so ya sukuwa da abin nan hawa doki duk a gare shi yake in dai ya yadda da abin da Allah ya faɗa ya tsaya kan karantawan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to lalle ne zai samu wannan aljanna mai fadi Allah ya sa da rabin mu ciki wa ila magfiratin rabbikum wa jannatin ardu has samawati wal ard wannan aljanna ma wa aka tana da mai Allah uiddat lil muttaqin wannan aljanna tana daddiya ce ga masu tsaron Allah ga masu tsare dokokin Allah التقوى امتثال الأوامر واجتناب النواهي shine mutum ya bi umarnin Allah ya tabbatar da ya aiwatar da umarnin Allah ya kuma bar hanin Allah shine takawa haka manzon Allah ya fassara takawa a cikin hadisinsa sa ya ce i'malu bi ta'atillah wa taqu ma'asiyallah ومروا أبناءكم بامتثال الأوامر واجتناب النواهي وذلك وقاية لهم ya ce yace i'malu bi ta'atillah ku aiki da biyayya ga Allah wattaqu ma'asi Allah ku gujewa wato sabon Allah wa muru na ku rinka umartan 'ya'yanku bi imtisalil awamiri da misaltuwa da aikata umarnin Allah wajtinabin nawahi da kuma hanin da barin hanin Allah wa zalika wannan da kuke nan shine wiqayatul lahum minan nar wannan garkuwa ne a gare su daga wuta wato umartan yara da su tabbatar da bin Allah su bar hanin Allah wannan shine garkuwa daga wuta shine takawa kenan a takwa an taji ala bainaka wa baina lahi wiqaya ka sanya garkuwa tsakaninka da azabar Allah wannan abin da zai garka ka ya zama shamaki tsakaninka da azabar Allah shi ne ainihin bin umarnin Allah da barin hanin Allah subhanahu ta'ala shi ne Allah ya ce uiddan lil muttaqin wannan aljanna tanadaddiya ce an tanada ta ce ga ainihin masu tsaron Allah su waye ne daga cikin halayensu Allah ya faɗa cewa allazina yunfiquna fi sarra'i wad darra'i su ne waɗanda suke ciyar da dukiyoyinsu yayin da sun samu riba yayin da suna cikin hasara yayin da sun samu yalwa suna cikin kunci ba sa rowa ba sa hana ainihin taimakon addinin Allah allazina yunfiquna fi sarra'i wad darra'i wal kazimin al gaiza su masu boye fushinsu ne in ka fusatar da su suna fushi amma ba za su nuna alamar sun fusata ba sai su yi murmushi su yi dariya a fuska a zuciyarsu ka bata musu rai saboda dai su goye ainihin bacin ransu din ba sa bayyana wannan mutane su gane walkazimin algaiza wal na anin nas sannan su masu yafiya ne masu rangome ne ga mutane wallahu yuhibbul muhsinin allah yana son masu kyautatawa ashe wa'annan halaye da aka lissafo su a bayan nan duka halaye ne na masu kyautatawa saboda haka manzon allah halinsa halin kyautatawa ne ɗabi'unsa ɗabi'u ne na kwarai malamai sun karantar da cewa husnul khuluq yana da rukunai guda hudu husnul khuluq yana da rukunai guda hudu rukuni na farko shine wato ya zama kana da ainihin wato talakul lisan wato talakul wajhi ka zama kana sake fuska baka fuskantar mutane da wato ka murde fuska a ganka ka yi fushi wato kamar kana jin haushin mutane haka ba haka bane mumini ka sake fuska kuma kana murmushi kana dariya ka tare mutane da kana shigar musu da murna da murmushi da dariya shine abin da imani yake so shine na farko rukuni na farko kenan wato mu'amalantar mutane da sakewan fuska sannan kuma bazulun na da ka sake hannunka arziki da allah ya baka ka sake shi mutane suna amfana da shi sa'annan kuma kafful aza ka kame hannunka daga ainihin cutar da mutane sannan kuma asabru alal aza idan ma cutarwa tana tashi daga mutane suke zuwa ike zuwa gurinka ka hakura a kan wannan to wayannan su ne rukunai guda hudu sakewan fuska sakewan hannu arzikinka mutane suna amfana da shi ba kawai kai da mutanen gidanka kadai ba in ka je asibiti wato saboda ana wato nakuda ta kama ainihin uwar gida ko kuma ka kai 'ya'yanka kaciya banda wannan baka san ana asibiti ma a duniya ba ka rinka ziyartar marasa lafiya 'yan uwanka mumunai ka wa'aztu da irin abin da Allah ya saukar musu na jarrabawa kai baka fi ƙarfin wannan ba mutuwa ma za ka yi kana ɗaukan la'akari da darasi daga ainihin marasa lafiya kuma ka kyautata musu ba wai kawai ka zama kai dukiyarka in ba danginka ba ba wanda ake shafa to wannan ba halin na imani ba saboda haka bazulun nada ka sake hannunka alherinsa ya taba kowa da kowa makwabta da talakawa da miskinai da fakirai da marayu ya zama alherinka yana taba su ko kan kaɗan ne sa'annan kuma ka aza ka kame hannunka ka cutar da ainihin mummunai ko kuma mutane hadisi ya inganta daga manzon allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa almuslimu man salimal muslimuna min yadihi wa lisani musulmi na kwarai shine wanda musulmai suka tsira daga sharrin harshensa da kuma sharrin hannunsa harshensa baya sarrafa shi iya zaga ko ya ainihin wato bata ko ya yi habacci don zagin mutum ko ya zagi mutum duk baya wannan harshensa ya kare shi wajen ya sarrafa shi wajen zagin mutane sa'annan kuma ya kame hannunsa da ya mari mutane ko ya dake su ko ya naushe su ko ya luma musu ko ya harbe su ko ya fasa wani bam ya tarwasa mutane su halaka duk wannan mumini baya yi mumini shine wanda ya kare kansa daga wannan saboda haka ubangiji allah ya kyautata mana mu ya gyara mana a addinin mu gaba da ya sarkaka mana zuciya za mu takaita nan saboda lokaci a halinsa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh TV. Manara TV. Manara TV don kyakkyawar rayuwa mai albarka.